بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض بهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه Waman ومن تبعهم بإحسان إلى Wabat a wannan dare na Asabar daren shida ga watan ramadan hijira bakwai wanda ya dace da daren goma sha ɗaya ga watan jiwon huzairan shida? Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayinsa ya ba mu damar hatsuwa marasan ukra a wannan masallaci namu masallacin Usman ibn Fodi saboda ci gaba da karatun alkur'ani da kuma tasirinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa a nan sannan ya ba mu ikon aiki da abinda za mu faɗa da abinda za mu saurara mal ilmu illa al'amalu bihim ilmi ba da wani matsayi ba da wani kima a idanun shari'a matukar mai ilmin bai aiki da shi ba gaskiyar lamari ma shine wanda ya sani ya take sanin da gangan kusan laifinsa ya zarce wanda ma bai sani ba tun asali saboda haka Allah ya tsare mu ah, da sharrin mu sani mu fahimci gaskiya sannan kuma mu take gaskiyar mu aiki da ita to kamar yadda muka ce tsari zai gudana kuma muka fara aiwatarwa za mu fara da amsa tambayoyi da yan uwa suka yi jiya mun amsa tambayoyi biyu wanda mun ce insha Allah za mu yi kokari kada ya wuce kamar minti goma zuwa sha biyar tambayar mu ta farko tana cewa ko ya halatta mutum ya yi buroshi da azumi muna cikin ramadan yanzu ko mutum na iya yin brush cikin yinin azumi gaskiya babu laifi babu laifi mutum ya goge haƙoransa a goge haƙoransa da aswaki ko kuma da brush idan muka ce ya goge haƙoransa da brush daban yake da ya goge haƙoransa da brush da maclean maklin mai ne kana ka goge haƙura haka da brush da broshi to saboda haka abinda malamanmu mu suka bada fatawa shine babu laifi a goge baki da broshi a yinin azumi kamar yadda babu laifi a goge baki da aswaki da muka sani yan itatuwan nan ko yan karan abin nan yan itatuwa da ƙanana da yan tsumagi da ake sayarwa saboda tsaftace baki duk da yake akwai wasu maluma da suka karhanta yin abin nan amfani da asuwaki bayan wato yini ya riba tsakiya suna ganin cewa mai azumi idan ya goge bakinsa ya amfani da brush ko ya amfani da aswaki wannan zai tafiyar masa da warin nan da ake ji daga bakin mai azumi saboda rashin cin abinci da rashin shan ruwa wanda wannan wari ko da yake wari ne gare mu mu mutane amma kuma wannan wani abu ne mai kanshi a idanun shari'a a wurin Allah madaukakin sarki wanda sa bai kasa ba zai kasa kanshin turaren miski ba to amma mutum ya yi amfani da maklin wannan garin nan mai ruwa-ruwa idan aka sosai wannan barinsa shi zai fi kyau saboda kun sani dama yana da yana da yana da iska yana da ware za mu ce ko yana da wani yaji yaji haka ko da na dan nesa kaɗan zaka ji shi sannan kuma yana da ɗanɗano to idan aka tara aka ga ga uzurin mai azumi ga yunwa ga wane ne ga wani abu da zai rika jinsa kamar minti lemun minti to sai ga cewa kiran dan samu ah, zarcewa a inda bai kamata a zarce ba to ganin wannan maluma da dama sun karhanta yin amfani da makilin muna ƙara maimaitawa akwai bambanci tsakanin ka yi amfani da buroshi kawai ka goge bakinka goge haƙoranka da kuma ka yi amfani da buroshi tare da makilin tambaya ta biyu tana cewa menene hukuncin amfani da tasbaha a musulunci ina ga an sha ba da wannan fatawa farko gaskiya tasbaha dai haka a haɗa wasu ɗan duwatsu ko a haɗa wasu ɗan itatuwa a sa su a zare tasbaha da aka sani wannan gaskiya wani abu ne da tarihi ya nuna masu bin addinin buza su suka fara amfani da shi sa'annan da yawa daga cikin masu addinai suka kwaikwaye su yahudawa suka kwaikwaye su kiristoci suka kwaikwaye su aka samu wani sashi na musulmi su ma suka ɗauka addinin buza duk da zai su ba kowa da kowa ke amfani da tasbar ba kowa ba kowa ina ke tasbar ba sai wurin ibada addinin buza kun san addini na bautan gumaka wani ne mai suna buza shi suka rada suka ce shine mutumin kirki shine wali shine kaza saboda haka yanzu dai shi ake bautawa domin ya kama hannayensu zuwa ga babban ubangiji kasashe da yawa wani addini ake irin su Sri Lanka irin su Thailand irin su Vietnam irin su China irin su Japan da wurare da dama kasashen Asiya gabashin Asiya din nan su suna amfani da tasbaha amma malumansu shugabannin addinin su ne za ga suna rike da tasban yawancin ƙanana ba da dai wani tsari na musamman kamar yadda yahudawa ko kiristoci ko wasu daga cikin musulmin mu suke abin nan tunda kamar yahudawa kaga za su yi shi amma ba wuce ƴaƴa arba'in da biyar da ake da ake tasbaha da shi kiristoci musamman mutanen katolik su ma suna amfani da shi wasu daga cikin sashin musulmi musamman masu bidiya sai garkuwa da shi wasu ma saboda tsabar jahilci sun mai da shi kamar shi ne wani ginshiki na alamar musulmi saboda rashin sanin su ana sa nuna alamar musulunci sai a yi guzu a yi tasba a aji <laughs> wannan kasan harkar jahilci abin sai a hankali kamar yanzu wanda suke wasu wanda suke mai da jinjirin wata kamar wata alama ce ta ta musulmi kamar yadda abin nan kuro suke alama ta nasara wanda ko ba haka ba ne ba da ba wani <laughs> ba da wani alaka da cewa abin nan da christian wani alama ne na na musulunci babu wannan ko da an samu daular usmaniya lokacin abin nan bayakin duniya na farko an samu matsala kungiyar red cross tunda eh, da kasashen kristoci ne aka abin nan so dama cross wani abu ne da suke ganin babban alama ce ta zama tausayi da taimakon jama'a da sauransu eh, cikin wanda suka jikita jikita na bangaren musulmi daular usmaniya idan an zo za a musu jinya ko za su ba taimako saboda wannan kurus din ba ta karban taimakon su wannan ya sa dolar usmaniya a wannan lokaci ta yi abin nan nata ya zama torek abin nan crescent wannan dan jinjirin wata wa illa babu wani abu da za a ce da yake da asali a musulunci a matsayin alamar musulunci bai shi sunansa jinjirin wata babu wannan lamin karibin wala min ba'idin to saboda haka abin da aka sani a musulunci shine amfani da yatsu wurin kidaya zikiri da mutum yake so yayi cikin zikirai da suka tabbata daga wurin annabi sallallahu akwai inda za a yi uku akwai inda za a karanta goma akwai inda za a karanta ɗari suna nan da yawa saba'in da sauransu abinda annabi yake yi yake amfani da shi shine yatsu da yin amfani da tasbaha shine fi kyau da annabi ya yi amfani da tasbaha tun da shi ma yana raye ai duk duniyar duk suna nan suna abin nan suna sayan suturu daga wurin masu bautan gumaka da wane ne da sauransu har ma balarabe idan aka ko a musulunci in ka gama waka sun yabi takobi za a ce masa muhannad wato takobi dan indiya saboda an san indiyawa sun kure wurin iya takobi mai kyau yawancin surorin da musulmi ke saya daga mutanen yaman larabawan yamma kuma yawanci masu dubbosan gumaka ne su suke kawo musu tufafi saboda haka akwai a zamanin musulunci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce mutane addinin buba su suka fara shi aka samu indiyawa masu bin addinin hindu su ma suka wasu suna amfani da shi yahudawa suka koya suna amfani da shi kiristoci su ma aka samu kuma wasu zamuna na karshe karshe wasu daga cikin musulmi su ma suka garkuwa da shi amma asali shine amfani yin amfani da hannu ko da wasu suna cewa ina amfani da tasbihan ba damuwa amma dai duka a yi ittifaki amfani da yatsu shine asali shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi Allah ya taimake mu sai tambayar take biye tana cewa mutum ne yake gaba da dan wansa. sai kuma suka rabu bayan shekara bayan shekara ɗayan na mina ɗayan kuma na nan jalingo to sai na jalingon ya nemi ya shirya da na minan ya nemi lambar sa lambar wayar suke kenan bai samu ba shin in ya raya a zuciyarsa cewa sun shirya shi kenan ko kuwa dai to farko dai kamar yadda sunna ta zo da shi imam bukhari da imam muslim sun rawaito hadisi daga abu abu ayyub al-ansari cewa manzo Allah sallallahu ya ce la yahillu lil muslimin an yahjura akahu ba halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa fawqa thalathati ayyamin fiye da kwana uku yaltaqiyani a ce za su haɗu su biyun fa yuridu hadha wa yuridu hadha wannan ya kawo da fuskansa wannan ya kawo da fuskansa idan an samu wannan ranar farko da rana ta biyu rana ta uku to rana ta hudu dole ya zamanto a dawo a shirya wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam to wanda yafi su alheri a idanun shari'a shine wanda zai fara wa ɗaya sallama ya nuna abin da ya faru nan ya kamata a mance da shi a dawo sa'annan abin nan a cigaba da musulunci da sauran mu'amala kamar da shari'a ta tsara har yanzu akwai wani hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito daga Anas dan Malik cewa Annabi sallallahu alaihi ya ce la tabaghadu kada ku kada ku rika yin hushi da da juna wala ta hafadu kada ku rika wa juna hafada wala tadabaru kada ku rika ba juna baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah yan uwan juna wala yahillu li muslimin baya halatta ga musulmi an yahdura akahu ya kaurace wa dan uwansa fawqa thalathi layalin fiye da kwana da sama da kwana uku gini ka wannan hadisai baya halatta mumini ya kaurace wa mumini mumini fiye da kwana uku idan dama abin da ya haɗa su wani lamari ne na duniya suna rikici kan iyakan gona kan iyakan gida kan wani ciniki da aka yi wannan yana ga watakila wani bai kyauta masa ba annawa harkar ciniki wasu lamura dai da suka shafi duniya ba don wani lamari na addini ba idan lamari ne da ya shafi duniya kada ƙaurace wa juna ya wuce kwana uku in an kai kwana uku to dole ya tsaya tilas a dawo saboda Allah ne ya ce yi haka shari'a ce ta ce dole yanzu ba magana zaɓi ake ba rawa ba kuma ka yi ka samu matsaya mafi daraja domin annabi ya ce wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam ya zaman to yanzu in har an kai kwana uku to yanzu kai kai ne ba kai ne zaka nuna mubadara kai zaka fara zuwa kai wa shi wannan abokin husuman naka wato magana to amma zai ya wani zamanto saboda wani sako nasa wata bidi'arsa wani fasikancin sa wannan yana halatta ka ce masa lokaci mai tsawo ma sai da kwana uku idan cikin kauracewan akwai fa'ida zai sa ya karyo ya dawo ya bar abin idan kuma ka ga cewa babu alaman dawowansa to shi ma wannan sai a yanke shi a sake dawowa kila wannan zai fi amfani a cigaba da masa wa'azi a hankali a hankali kila mun zai zai fi amfanar da shi idan mun fahimci wannan duka mai wannan tambaya da yake sun bata da dan uwansa har ma kuma abin nan dan uwan yayi tafiya ya zamanto yayi nisa yana can mina kuma daga baya yayi nadama ya ga cewa haka bai dace ba ya neme shi auya bai same shi ba babu shakka yayi ya kokarin sa kuma muna fata shi abin da ya faru na gaura cewa da suka yi wa juna wanda har ya wuce kwana uku muna fata Allah ya gafarta masa alal kalli shi ne yanzu tun da yayi nadama kuma tun da ne sa ne bai same shi ba babu laifi don ya dauka shi yanzu ya riga ya soke wannan kuma da gaskiyar lamari ya soke ai tunda yayi niyya yayi yunkuri illa dai iyaka eh, abinda bai samu bai samu bai faru ba abu ne da yafi karfin sa don ba zai iya zuwa mina ba kuma ya neme shi a wuya bai same shi ba saboda haka abin da ya kyauta muna fata kuma da wannan yanzu ya tsaye da hukuncin kauracewa dan uwansa da yayi Allah ya taimake mu to ina ga sai mu tsaya na alaramma eh, sai gobe kuma Allah ya kai mu saboda haka sai mu mu ci gaba da karatu ayan jiya ba mu karasa ba lalle haka ne to ga wanda suke tare da tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sun sai inda za mu tashi za mu tashi ne daga faman lam yajid domin muna maganar mutumin da ya hajju tamattu hajjin tamattu'i wanda ya hajjin tamattu'i akwai hadaya a kansa wannan shine abin da ke asali a kansa ya hadaya ya yanka hadaya karamar dabba ko babbar dabba dabba ɗaya ko fiye da dabba guda duk wannan in yayi haka yawan dabbobi da abin nan da ya yanka ya yawan ladansa insha Allah to amma rago zai isan masa tinkiya za ta isan masa akuya za ta isan masa mace ko namiji to wanda bai samu ikon yanka dabba ba fa shi ko me zai yi to shine aka ce fa mallam yajid wanda bai samu alhadaya hadaya ba li samanahu saboda rashin kuɗin hadaya tare da shi bai mallaki kuɗin da zai sai hadaya ba to me zai yi fa siyamu alfa alaihi siyamun to wajibi azumi ya zan wajibi a kansa ga kuma yadda zai yi azumin salasati ayyamin fil hajji yayi azumin kwana uku cikin aikin hajji ai fi halil ihrami bihi ya yi azumin kwana uku cikin halin yana tare da iramin hajji kwana uku fayajibu hina izin an yuhrima qabla sabi'i min zilhijja mala ce in ko haka ne kenan muka duba muna iya cewa wajibi ne a kansa. ya koma ya yi iramin aikin hajji tun kafin bakwai ga ga ga wal afdalu qabla sadis kai abin da yafi kyau ma abin da yafi kyau ma yayi irami da hajji tun kafin bakwai ga watan zulhijja saboda kan yi irami wato eh, abin nan da aikin hajji ka mu ce ranar biyar ga zulhijja kaga zai azumi hmm? zai azumi shida ga zulhijja bakwai ga zulhijja takwas ga zulhijja ke na ran tarwiya don kashi gari tara za a tafi arafa kun san ba azumi ranar arafa ga mai hajji kenan ba wanda ke gida ba wanda baya aikin hajji abin nan kawai ina ba haka ba ba wanda damuwa yana yin abin da ya sauƙaƙa in aka abin nan kuma sai ya ƙarasa لكرامة صوم arafa wa ويجوز صومه صومها أيام التشريق to wannan kwanaki uku ma yana halatta ya azumce su a kwanukan wato hada-hada da naman hadaya a tashrik tun da wancan lokaci kun ga babu wani fridge kowa yana so da ajiye naman sa dole ɗan shishin shishan yashi sheli sheli a ran abin nan tsaga tsaga <laughs> idan aka masu layya ko masu hada suna son su ajiye ya faga, irin ka abin za su yi sai su abin nan su shanya don ya bushe to ranar shi yasa ake cewa kwanukan shanya nama ayyamut tashrik ayyamut tashrik suna farawa ne tun daga sha ɗaya ga watan zulhijja Sha sha ɗaya biyu sha uku ko yana yi azumtar waɗannan kwanaki uku ma a ayyamut tashrik in kuma ya gabatar da su ya dauki irami misali tun a ranar biyar ga wata ga watan zulhijja kaga zai iya yin su abin nan shida da bakwai da takwas ranar tarwiya shikenan ya gama kashi gari sai tafiya arafa dama ba azumi kamar yadda muka ce ranar arafa haka na ranar goma ga wata nan ma ranar idi ne wannan haramun ne dama wani ya ce zai azumi ba wani kilafi a cikin wannan abin nan ba ma maganar mai hajji ba ko wanda ba aikin hajji haramun ne ya azumi ranar idi idin babbar sallah ko idin karamar sallah mala ya ce wa inda shafi'i amma a wurin imamu shafi'i kamar yadda ya zo cikin littafin al'um la ya sau saumuha fiha ala asahi ba ya halatta azumci kwanaki ukun nan da aka ce salatati ayyamin fil hajji a kwanukan tashiriki. amma shi ma a ɗaya daga cikin zattutukansa amma zance mafi inganci yana zantutuka biyu azance mafi inganci baya halatta a azunci kwanaki ukun nan na mai hajjin tamattu'i a cikin ayyamut tashrik wala yajuzu sawmu shay'in minha yawman nar ittifaqan mala yace wayannan kwanuka uku din nan da muke magana yanzu ba halatta azunci ko ɗaya daga cikin su ba halatta azumci komai daga cikin su yawman nahri a ranar babbar sallah ranar goma ga zulhijja wannan babu khilafi ittifaqan to yanzu ya yayi sannan muka ce asali abin da ke kansa shine ya yanka hadaya to ba da hadayar bai mallaka ba ba da kuɗin da zai saya sai aka ce to ya azumi amma azumin zai yi uku a cikin hajji to bayan hajjin akwai kuma wani lokaci da zai azumi na'am akwai wasu kwanuka da zai azumta har yanzu wa sab'atin idza raja'tu sai kuma ayi bakwai ku azumci bakwai ya ku waɗanda kuka hajjin tamattu'i amma kuma ba ku samu damar ko ba ku mallaki kuɗin da za ku sai dabbar da za ku hadaya da ita ba ku azumci kwana bakwai idza raja'tum idan kuka dawo ila watanikum makkata kenan idan kuka dawo wurin zaman ku mala yace ana nufin makka idan kun gama da sauran mashair kun gama zaman mina kun gama ayyamu tashrik yanzu kun dawo makka to shikenan kuna yi azumtar wayannan kwanaki bakwai a ha ko wani makka kun dawo asalin garin ku وقيل إذا فرغتم من أعمال الهج وفيه التفات عن الغيبة wasu maluma suka ce abin da ake nufi kawai idan kuka gama ayyukan hajji shine ma'anar izara jatun in kun gama ayyukan hajji ku yi azumi uku lokacin da kuke cikin aikin hajji ku yi azumi bakwai lokacin da kuka gama aikin hajji shine kai abin da ake bukata anan nan ba fi iltifatun an ba idan kuka duba duk ana magana ne in kuka duba abin nan bamiran suna magana da menene matsayin mutum na uku amma yanzu a da aka ce idza raja'atum ko amma sauran wuraren yake cewa fa man tamatta'a bil umrati wanda ya tamattu'i da umra man lam yajid wanda bai samu ba kaga wannan da mutum na uku ake magana ba da mutum na biyu ba ko ba haka yawa amma a ƙarshe nan sai aka ce idza raja'atum idan kuka dawo kun kai abokin magana kenan to shine yace eh, abin nan nan an yi an juya an daina magana da mutum na uku yanzu an koma ana magana da mutum na biyu idan kuka yi uku a lokacin aikin hajji sa'annan kuka yi bakwai bayan kun gama aikin hajji ko bayan dawowan ku ku tilka asharatun kamila kaga kwanakin sun zamanto goma kenan cikakku wannan jumla tilka asharatun kamila din nan jumlatu ta'kidin lima qablaha jumla ce da take karfafa bayanan da suka gabace ta fa thalathatu ayyamin fil hajji wa sabatin idza rajatum ko ko a cikin hajji bakwai logan da kuka dawo gida to sai aka karfafa bai aka ce to kun ga ga uku ga bakwai ai hakan shine cikakkun goma kenan waɗannan su ne goma kwanaki goma cikakku ذلك الحكم المذكور وان hukunci da aka ambata yanzu min wujubil hadi na wajibcin hadaya aw siyami ko kuma wajibcin azumi alaman tamatta ga wanda ya hajin wannan fa ba wai kowane alhaji bane liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid haram ga mutumin da yarensa ba mazaunan masallacin haram bane amma ga wanda shi da ma dan makka ne hmm? ya sa da ba nan makka suke shi wannan ba a magana cewa sai ya wani hadaya ko wani abu din yayi tamattu'i أو بأن لم يكونوا على makanin مكان يبدأ أبنا فيه المسافر القصر wato mutanen da ke tsakaninsu da makka wato bai kai nisan da za a ce wato mai zuwa wurin zai kasaru ba min makka ko ya zuwa daga asalin garin makka ko bigirin wani anguwa ko wani yanki da ake kiransa zuwa wannan indal malikiya kenan a wurin malikiya a wurin malikiya mutumin da ke cikin ƙuriyar makka ko wanda tsakaninsa da makka nisansa bai kai yadda za a ce matafi zai iya ne zai iya yin kasaru ba kun san nisan kasar a wurin abin nan wasu kamar malikiya ko kuma da yawa daga cikin maluma sun ƙayyade masa ko akwai wanda suke ganin cewa ƙasar, mutum zai yi kasar ko kasar zai kama shi ko ta hanyar ruksa ko ta hanyar wajibci kamar da hanafiya suke cewa idan yayi tafiya tafiyan da za a kira shi tafiya a al'adanci cewa ne yi tafiya amma kwanan zamanin idan a bisa ga al'ada ba a cewa ya yayi tafiya wannan ko da ya kai mil kaza ne ba a ce masa tafiya yi musamman irin manyan garuruwa sun nan akwai wani garin da a kan nan daga farkon su zuwa ƙarshen sa ya kai kilomita ɗari gari ɗaya ne kuma tun da gari ɗaya ne don za ka tafi ta anguwa kan shi kenan zuba an tambaya wani za a ce wani ya tafiya al'ada ba a faɗin haka don gari ɗaya ne duk da yake kuma gashi yana nesa ta saboda haka wasu sun kamar shekul islam ibn taymiya da wasu malama suna gaba maganar kayyade nisan tafiya da cewa matasa kaza sai an samu distance kaza amma wasu ko mafi yawan maluma suna cewa abin ana kayyade shi wasu suna ganin cewa tafiya sai ta kai mil arba'in da takwas mil arba'in da takwas kilomita tamanin da uku misali to shine anan malai yake cewa a wurin malikiya yana cikin hukuncin mazaunin makka duk wanda tsaka yake tsakaninsa da makkan bai kai nisan inda za a ce matafiyi yana da dama ya kasar ba yawwa a makamin ko dole musafirin musafirin marhalatain min alharami inda shafi ko ko mutumin da yake wani wuri nisan sa tsakanin sa da garin makka bai wuce abin da ake kira marhala biyu ba wannan masabar shafi'iyya kenan marhala kowace marhala tana daukan wato miri 20 da 24 abubuwa da kuka abin guda ne da masabar malikiya da shafi'in ɗaya ne wato kilo eh, eh, mil na ne mil 48 a bisa tsarin lissafi na na abin nan na larabawa ko mil hamsin a bisa tsarin lissafin mil na abin nan na rumawa ko na turawa wato shi kuma mil na larabci shine takun mutum wato taku taku da za ka yi ya kai abin nan dubu dubu hudu taku taku ba wai tsalle za ka yi ba kuka abin nan takun ka na al'ada daga wannan kafa zuwa wannan kafa wannan kafa zuwa wannan in ka kirga ya kai dubu hudu to an ci mil ɗaya kenan an fahimta taku ما يقع في ذكر الأهل إشعار بشرار الاستيطان a ambatin da Allah madaukakin sarki ce liman lam yakun ahluhu ga wanda ahalinsa ahal din nan akwai nuna alamar cewa ana nufin karki wurin a matsayin wurin zaman ka shine istitan fala ya tsama qabla ashhurin eh, fala ya tsama qabla ashhurin hajji da mutum zai zanna a makka yana cikin garin makka kafin watannin hajji su shigo kar ku manta watannin hajji sune shawwal da zulqa'da da zulhijja da zai zo ya taso daga inda yake ya zo makka ya zanna ko wata biyu ko wata uku kafin watannin hajji su kama walam ɗin amma bai riki makka matsayin yanzu ya dawo nan ne makka wurin zaman sa ba wa tamatta asa na ya hajji tamattu'i fa alaihi zalika to hada wannan tana kansa shi ma saboda bai riki makka a matsayin wurin zama ba na musamman ba dawowa. wa huwa adu adu wajhin inda shafi'i wannan ɗaya ne daga cikin abin da ake nufi da da wajhu ko ɗaya daga uh, wuju a wurin imamu shafi'i uh, ga mai harkar karatun fiqh kowace masaba ta da islahohinta a matsalar hanabila za ka ji ana cewa ruwayatai ne ruwayatai ne kaza kaza ruwayatai ne aka ce ruwaya ana nufin katawar da ta fito daga imam ahmad shi kansa shafi ana cewa ƙaula ne ko akwal naka amfani da ƙawal ana nufin fatawar da ta fito daga bakin shi imamu shafi'i kansa idan an so a wani lokacin ana so abin dalla dalla wani zamani ne wannan magana ko wani zamani ne sai a ce fi mazhabi al-qadim ko fi qawlihi al-qadim ba wato irin fatawoyi da yi lokacin da yake Iraq yake can Baghdad ko kuma a ce in aka ce fi fi fi qawlihi al-jadid irin fatawoyin da ya lokacin da yake lokacin da yake masar yake alkahira ta sannan aka ce wato a cikin matsalar shafi a kan tasirin shafi aka ce wuju to wa'annan wasu fatawoyi ne da almajiran shafi'i ko almajiran almajiran shafi'i wata fatawoyi da suka yi suka yi ishtihaman su ko sun saba fatawar shi imam shafi'i ko kuma a cikin matsalolin da suka bayani a kansu imam shafi baya da wani magana a ciki saboda haka su su yi ijtihadin su yi fatawa to wannan sai a ce masa waje wato wannan wata fatawa ce daga cikin fatawar malam wani wanda yake babba ne cikin masaba wasani wajmi na biyu cikin masabar shafiya aka ce la ba haka bane والآل تنات النفس إذا أتى تعال إلا وأنا نفي استيلاني بني أنا نفي كوي أتل كي إمتم كده كي وري وأنا فهم أجل إيالي با وقال الطبري إمام الطبري ابن جرير الطبري وأنا أنا مثلا أبي واللوكة ده إمام المفسرين شو قبان ما سو تفسيري آه، كما باب شكا دول نيغالي تاتن سياسن شوى دستورن jama'a da suka zo kusan ala ne a kansa suna dogara ne da irin tafsirinsa musamman masu tafsiri ta hanyar salafa tafsirin alkurani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mu jaro tabari ya ta wal muradu az-zawja az-zawja wal aulad alladhina tata hajri wato da aka ce mallam yakun alu hadal wallam yakun zalika liman lam yakun alu hadir al-masjid al-haram abin nufi a nan shi ne ga wanda matarsa da 'ya'yansa wanda suke karkashin kulawarsa wanda ba abin nan ba nan suke wata makka suke ba amma banda yan uwa yayu ko kanne shine dunal abai wal ikhwa ko iyaye uwa ko uba to wajibcin hadaya ga mutumin da ya nau'in hajji da ake kira ta matu'i akan wannan nau'i ne kai ya tsaya ko ko akwai nau'i da za ka yi na hajji wanda hadiyan za ta zama wajibi akan ka har yanzu akwai nau'i ma har yanzu ana ce masa kirar kun san hajji yana ana yin sa ne ta hanyoyi uku ko a ce nau'i uku akwai abin da ake kira hajjin ifradi in ka zo mai kati za ka ce Allahumma labbaika hajjan ya Allah hajji aikin hajji zan yi da ka ɗauki wannan irami za ka ci gaba zama cikin irami har sai ranar babban sallah lokacin da za ka yi tahalluli abin nan ko tahallulin farko ko tahalluli gaba ɗaya a kiransa hajjin ifradi wanda hajjin ifradi hadaya ba ta waje ba a kansa sannan akwai da kiransa hajjin tamattu'i wanda kusan bayaninsa muke tun daga jiya har zuwa yanzu nan shine wanda idan ka zo mai kafin za ka ce Allah aikin hajji zai yi amma kuma zan zan yi tamattu'i cikin sa wannan na nufin yanzu in ka zo makka umra kawai za ka yi kana gama umra sai ka sake komawa ka yi tahalluli za ka ci gaba da san da suturanka da ka saba na yau da gobe idan kana tare da iyali za ka ci gaba da mu'amala ta abin nan eh, ma'aurata tare da ita sai ko ranar tarbiyya ko duk abin da ake so kafin ranar tarbiyya ka sake niyan aikin hajji a wannan lokaci da ka wanda ya tamattu'i hada ya zama wajibi a kansa akwai kuma abin da ake kira kirani wato hada aikin hajji da umra a gwamnati kasu za a zo aikin umra amma kuma ba za a yi tahalluli ba za a ci gaba da zama har lokacin ranar tarbiyya a tafi na daga nan kashe gari a tafi eh, abin nan arafa a ci gaba da ayyukan hajji dai a dawo musdalifa a sake dawowa abin nan mina kashi gari a yi jifa a yi komai har lokacin da za a yi tahallumi na farko da kuma tahallumi gaba daya to wanda yin hajjin irani shi ma hadarawa zan wajibi a kansa gaskiyar lamari ma hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi hajjin sa kuma shine hajjin karshe a kira hajjatul wada shi ma kirani yayi duk da yake yi burin cewa da zai sake samun damar lauba ta wani aikin hajji to da tamattu'i zai yi amma gaskiya irani yayi da shi da wasu sahabbai daga cikin su akwai Ali ibn Abi Talib shine ma yake wa qulu tabattu'i fi ma zikra bis alƙari an riskar da alƙari da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hukunci hukunci da muka ambata din nan an riskar da hukuncin sa zuwa ga hukuncin wa zuwa ga hukuncin mutamatti ma yajin tamattu'i wa huwa man arama bil umrati wal hajji ma'an wa ne muqarin ko mai irani shine wanda irani ya dauki irani iranin umra da hajji gaba daya tare an sai wanda alaiha aw tawafi ko amma kafin ya yi ɗarafin umran ya ce to Allah ya ba na ka haji ma gaba ɗaya yanzu na cikin haji ma a ciki to duk da yi a kuma da kafin ko ta yanzu ya gama ɗarafi tun kafin ya yi rakawoyin ɗarafi ne dinnan kusa an gama ɗarafi a tsawon da hajji a abin nan ɗakin kaba sau bakwai za a yi ɗarafi za a yi abin nan a biyu to yana iya da abin nan ya sanya hajji cikin wannan aiki na zama nufuk kafin ya yi rakawoyin nan guda biyu yanzu dai mun ji hukunce hukunce hukuncin mutumin da ya tamattu'i muka ce duk hukunci hukuncin da muka ambata na mai yin tamattu'i kan abin da ya shafi hadaya shi ma mai kirani haka hukuncinsa yake akan abin da ya shafi hadaya to saboda haka Allah ce wattaqullaha fi ma amurukum bi ya ku al'ummar musulmi ku ji tsoron Allah cikin abin da Allah ke umurtan ku da shi wa yanhaakum anhu da abin da yake hana ku aikatawa واعلموا كثني أن الله لم يأمى شديد الإقاب ما يسرني أقوباني لمن خالفه قوان دي ثابة وأمر ننصى الله كتريمو كتريمو سيامنا كربامو لثابة وأمر ننكا وبنجدهم نعم الهج أشهر المعلومات الهج أشهر المعلومات فمن نعم. فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب نعم الهج في نظرنا معنى وقته في لوكة هجي أشهر معلومات وسوى تنين سننه سونة شوال وتن شوال وذو القادة دوتن ذي القعدة وعشر ليال من من ذي الهجة لكم قال أبونا من ذي الهجة كل ذي الهجة جبارة وقيل كله وثم أنا أعتقد أن دكتور ذي الهجة لا أعتقد أن هجة tun da haka lamarin yake faman faraba ala nafsihi fihinna hajja. don mutumin da ya wajabta wa kansa hajji cikin waɗannan watanni abin irami ta hanyar shiga irami to ga dokoki fala rafasa babu ba maganar jima'a fala rafasa au babu jima'i a cikinsa wala ta sun kafa nan babu maganar fasikanci ina cikin irami أين عاصر بين مجال الفاطة والعلوة ولا جدال أو قسام بين مجال الهسومة بين مجال جارية بين يكي تكين إيراني في الهج وفي قراءة بفتح الأولين كم a wata kira ina jin direct ne direct ya kamata فلا عرفت ولا تفوتكم آه. ما عرفت فكرة ذات أبنان أولين بابتك وبرفع أولا تجرى فلا رفت ولا فسوق أنت إنجا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق أفضل كراءة tsayawa tsawon kwanan sai a gyara ba alfaki ba ne direct wal muradu fi salatati annahu abin da ake nufi cikin wannan abubuwa uku da aka ambata rafa da fusu da jibal shine shari'a ta hana su kada aikata kada mai aikin hajji ya zamanto mai harkar jima'i ba daidai bane kada ya zamanto mai harkar fasikanci ko bagin wani ko cutar da wani raɗa abin nan zunɗe da wani sauransu ba daidai ba ne wala jidala haka nan babu maganan jidali a zuwa ita jayayya kan abin da yake ba da wani amfani ba daidai ba ne duk shari'a ta hana idan kun ji wannan ya ku al'ummar musulmi masu aikin hajji wa ma taf'alu min khairin ku sani duk abin da kuka aikata na alheri aikata da katin kamar sadaka sadaka ma'ana sadaka shi ne ka ɗauki wani abu daga cikin dukiyarka ka ba wani mabukaci ka ba wa miskini ko ka ba wa fakiri mutum ne yana bukatan abin da za ka bashi ka ɗauka ka bashi saboda Allah domin Allah ya baka lada wani ana kiransa ne ana kiransa sadaka sabanin kyauta kyauta wani lokaci zai zama to don aikin labarin lokaci kuma saboda kawai ke ta wa mutum menene ka ce ta alakar ka da shi ba da yana bukata ba san ya kai aboki wani lokaci akwai sai na a ke fata mai mai tiniki tiniki ko ba ta ba yawa kana kawon ku duk dare misali kama akwai abin nan eh, eh, eh, <laughs> akwai wani abin da wani tsohon abokin wani dan wanka a nan jalimu wani dan birni ne to saboda haka je ka dan sayi ka zo ka dan masa wani dan abin nan ko doya ko wani abu ko wani abu dai haka wasu dan safa ne ba da kuɗi ko ka zo tun da akwai su tattafe da mai da abin nan ka sai kwandon tumatir yau ka kawo masa yi abin kyauta ne amma wani lokaci kyauta ne ba sai an biya domin da ka kawo wannan alhamdulillah ya na kawo da ya ba da wasu ƴar doya ko wani abu to sai rana ka cigaba da zama lokacin da zaka tafi amma da insha Allah wannan da ba a ba zan kuma ba a ba in ba ce ba komai ba kai da ba ta tafi da shi kai da ni ba ko ba gida wannan na kasa wa da dama irin wannan kyauta kyauta ce amma kana na cinikin dole ana yin fatan kafin musulunci ko musulunci bai haramta ta ba amma ya haramta wa manyan mutane ita annabi shi kansa an cewa la tamnun tastakthir kada ka bada kyauta domin neman a baka mafi yawa a biya kyautar a baka mafi yawa kai a matsayin ka na annabi shugaban kowa kada kai haka amma ƙarama sai ba hana ku ba idan ma mutum ya dan tarin ido ya dan nuna bakabin nan da kana cewa to inda ba ba ba da ba da to haka kyauta tana iya zuwa domin a ta zumunci ko da zuwa da kuɗi haka don ka bashi eh, saboda abokantaka ya ƙara ƙarfa abokantaka ya ƙara ƙarfa zumunta ba wajen don kawai maganar lada ba amma ita taraka kowane lokaci ana yin ta ne ga mutumin da ke bukatan abin da za a bashi kuma a bashi din saboda a samu lada wannan ana kirasa sadaka ta ina muke wani ya faru min khairin duk abin da ya gabatar na aikin alheri ka sadakatin kamar sadaka ya alhamdulillah Allah na sanin sa kada ku ce Allah na sani duk aikin alheri da ce Allah na sani fa yujazikum bihi zai muku sakayya akan wannan abin da kuka yi na aikin alheri din ma da yace fa huwa hasan ala fil khairi aqiban nahi an sharri wannan magana ta Allah madaukin sarki akwai jan hankalin mutane akan aikata aikin alheri bayan ya hana aikata sharri wa huwa an yasta'ula makanan rafas aikata aikin alheri yana da gaskiya aikata aikin alheri mutum ya yi amfani da bijirin da aka ce kada ka kada ka yi jima'i kana aikin haji kada kai jima'i to kai aikin alheri ci gaba da karatu alqur'ani ka ci gaba da abubuwa masu kyau da kalamai da abubuwa ma wanda suka dace ayar kalam eh, an yasta'mira makana rafa alkalam alhasan ya amfani da kyakkyawan magana misali wa makana tatuq albirra taqwa inda kuma aka ce salatu suka mu kun ka aiki kai aikin ta'a ka san ya aikin fasikancin da aikin ta'a wa makana jidal a jikin wannan kuma na gudanar ka yi amfani kai amfani da al-wifaq wal akhlaq al-hamida abin da zai kawo haɗin kai da kuma kyawawan ɗabi'u mana yace thumma zakara Allah daga nan kuma sai Allah ya ambaci annal hajja cewa shi aikin hajjin nan la yajibu ba ya daba illa ala al-mustati sai akan wanda ke da iko min jihati sihhatihi ta bangaren lafiyar jikinsa sannan wa ko kubuhu kuma yana da abin da zai hau zuwa aikin hajjin nan tunda wuri ne bigire ne ko yana nesa tsakaninsa da ɗakin kaba ɗin ko da makka ɗin yana da yawa sosai tafiya ce ta watanni ma ko sun wani ma tafiya ce ta shekaru jama'ar mu da ke nan bangare da ke nan Najeriya za a za su tafi aikin hajji wani shekaru da yawa ke Wani shekara uku shekara hudu shekara biyar wani ma ana zai maka laifi kenan ya zama ta takari takari kuma shi nan mutanen mu da yawanci suke fulgan din na yawanci ai haka makalewa haka za a je abin nan eh, inda ne wata ya dan yi noma a samu guzuri a je a je kuma har a ga cewa dai kuma wani abin nan an kasa dai sai a ci gaba da zama abin nan an zamanto mutane wannan wurin to saboda haka akwai magana wala hu rukubuhu yana da abin hawan kuma kowa ma kowannan zamanin ayyukan na da nisa saboda haka ana zaka bukata ka kudin jirgin sama zaka bukaci kudin jirgin ruwa zaka bukaci kuɗin mota inda mota ba a tafi saboda haka mustaqi min nahiyati min nahi min jihati sihhati bangaren lafiyarsa wala hu rukubu ta yana da abin hawansa idza ajaza anil mashi in ba zai iya tafiya da kafa ba sannan wa zabu ladhi yusil ila makka da kuma guduri da zai iya kai shi har zuwa makka ba tare da ya zama ko kallon alannasi ba ba tare da ya zama to mai bara mai dogara akan mutane ba ba ya ce wa kana ahlul yaman da can mutanen ƙasar yaman sun kasance yarujuna bila zadin kawai mutuwa da zai tashi ce zai tafi aikin haji daga yaman zai tafi zai makka ga nisan wuri ba ko tare da aka rage guzuri ba fa yakununa kawwan annas zai zaman to da mu zaman to lajinati akan sauran jama'a akan sauran alhazai saboda haka fa umuru bi azzihi amran amman sai aka umurce su yanzu ku zo na ko mutanen Yaman ku daina tafiya fita za ku tafi aikin hajji ba tare da kun yi tattalin kuɗi da za ku dogara da kanku ba ba tare da kun tanada wa kanku guzoyi da za ku dogara da shi ba kamar da ambacin mutanen yaman ba sai aka kawo umarni ya zama to general kowa ma wata zawwadu ya zama to akwai guzoyi wata zawwadu ko guzuri ko guzurin ma yuballikum na'am ko guzurin ma yuballikum abinda zai kai ku ne kun. cikin tafiyar nan ta ku. abinda zai kai ku zuwa makka wa laysa al-maqsud bi-dhabi al-mal faqat ba wai dukiya tana din tattalin dukiya kawai ba a cikin wannan guzurin in har da tsoron Allah kai tattalin komai tattalin kyawawan ɗabi'u kai tattalin kuɗi kai tattalin duk abubuwa da ya kamata bal wa amman shi yasa ma Allah ke fa inna khayra zadi at-taqwa mafi alherin guzuri shine taqwa ma'anar ta fara bayar da ni bin dukkan abin da shari'a ta yi umarni da abi na amkana iya ƙarfin mutum wata tarkul mabiyar da barin duk abin da Allah ya ce a bari iyayar mutum Allah ya ce tsohon ku ji eh, ku sanya kariya tsakaninku da tsakanin kushina ku kokarin ku sanya kariya tsakanin ku da tsakanin azabata ya ulul albab ay zawul ya kuma abuta hankula alhamdulillahi rabbil alamin mun kawo kashin karatun mu to madalla Allah ya taimake mu kada a manta insha Allah ina gobe za a yi maganan ba da taimako saboda maganar manara ce da manara radio ko mai tattalin da abubuwan da ake a kofin da bari suna wannan suka bayar ba saboda haka gobe ko a goda da shirin Allah ya taimake mu